الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين جايز جايز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعده والسلام عليكم ورحمة yanzu da nake magana muna ainihin wato sha takwas ne ga watan sha'aban hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da uku wanda ya daidai da a wanda ya daidai da da biyu a da ɗaya ga watan uku shekara dubu biyu da da ashirin biyu a wannan masallaci yayin da ku wannan shine darasi a karatu yana zuwa daga wannan masallaci na abu ubaida masallacin da aka fi saninsa da masallacin malam hamis al-misri wannan shi ne darasi na 60 da nawa da takwas kuma insha Allah zai zamanto shi ne darasi na ƙarshe cikin wannan littafi wanda suke da littafi a hannunsu idan sun duba a shafi na 281 idan shafi ya saba su duba a alfasulustani al'adillatul akaliya liman kala bi aulawiyyaci ali bin abi tsarin bin filafati kabla abi bakarin wa umar wa usman warrad alaiha an ga wurin ayyau to abinda malin yake cewa dalilai na hankali ga wanda ya ce da na alishi ya fi cancanta ya zama kalifan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wato sama da abubakar da umar da usman da kuma raddi akan wa'annan dalilan to sai ya ce addalilul awwal annahu kana ashja'an nasu ba'ada rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wanda yake jarumi ne shi ya kamata ya hau kujerar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shubahati in kana tattaunawa da su za su faɗa maka haka to shine malam yace la shakka wala raiba ko kokonto babu anna aliyan sayyidina ali kana min shuja'an sahabati yana daga cikin sadaukai jaruman sahabbai bal kana asadun min usdillahi a azaki ne daga cikin zakokin Allah wa saifan min suyufillahi kuma takobi ne daga cikin takubban Allah zan sallahu Allahu alal mushriki na wanda Allah izare shi akan mushrikai sai ce walaysa al-kalamu fi hada magana ba a cikin wannan bane tun da duk jarantar sai da na alif da za a yi addinin annabi ya daga da shi shi kadai haka da Allah zai faɗi dagawar addinin sai ce huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minina yadda dan shi in ya dama yana iya ce wa bil mu'minin din dan ali ne shi shi kadai muhammadur rasulullah wal ladina ma'ahu sai ce maka sayyidina ali ne shi kadai ya ga dama ma ya ce qur'anin kaf gaba daya akan sayyidina ali yake magana dan shi a zai iya sai yake cewa walakin sai dai alkalama fi taqaddumihi magana a wajen gabatar da shi fi shaja'ati akan jarumta a jami'i ashabin nabi akan dukkan sahabban annabi wa hada la yusallam wannan ba za a mika wuya ba wa zalika anna shaja'ata saboda ita jarumta tufassaru ana fassara ta ne bishi ne da abubuwa guda biyu ahaduhuma na farko quwwatul qalbi was sabatu Allah ya baka karfin zuciya da tabbatuwa akan abu sannan wasani shiddatul qital bil yad ko badni karfin yaki ta hanyar wato hannu shine a kiyaye jarumta Allah ya baka sabati idan fitina ta taso ka tabbata ko kowa ya watsi kai ba za ka watsi ba sai kenan idan ya zama to kara da karfin doki in doka lokacin da rigima ta taso to shine sai ce fal awwalu na farko huwa shaja'atu shine jarumta wanne ne kenan na farko quwwatul qalbi wa sabati kuma mun karanto a baya ina bakar fitinar da ta faru bayan annabi ya rasu ya zo ya hau kujerar manzan Allah na Aisha ta ce rigima ya taso wa babana rigimar da inda za ta sauka kan fangalalan dutse babba da rigimar sai ta sai dutsen ya tarwatsa ba taɓa samun wata fitina ta taso ba ina bakar bai samu sabaki a kanta ba tunda a lokacin da yawa amma me bitan fil makawuti a kuma duk da yake da abin tsoro ne yana da tabbata ta fuskar in an lissafa adadin mutanen da ya kashe zaka ga ba su da yawa amma kuma zaka ga duk rigimar da ta taso inda duk gurin tsoro ne ake ba iya kutsawa shi yana iya kutsa ma abin miqdaman alal makari yana iya gabatuwa akan azaban da ake ki wa hadhihi al wannan ɗabi'ar yuhtaju ilaiha to ana buƙatar tafi umara ilhurubi wajen shugabannin yaki wa kuwadihi da kwamandojin yaki wa muqaddimihi da wayanda za su gabaci jan yaki aksara min ula fiye da ainihin wato na farko والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس kowane mutum a duniya ya yadda cewa in dai mutumin kirki ne zuciyarsa bata samu matsala ba ya yadda annabi shine mafi kamalar mutane fi hadhihi shaja'a a cikin wannan jarantaka allati hiya al-maqsud wacce ita ce ake nufi fi umara huruf in dai wajen a jagoranta harkar yaƙi ne yayin da tsoro ya kama mutane a kutsa inda ba a tsoron da kowa ya san annabi shine shugaba wa ma'a hada amma tare da haka lam yaktul illa rajulan wahidan a tarihin annabi bai taɓa kwashe kowa da hannunsa ba sai mutum ɗaya ho ubayyu bin khalaf shine ubayyu bin khalaf idan da ana lissafa jarumta da adadin da wani ya kashe idan za mu lissafa cewa wasu daga cikin wa sahabbai sun fi annaba jarumta ko an fahimta yi yanzu ba annabi musa ma lokacin da ya kisa ai kaga cewa ya fafarar tuninku lamma kutukun wa wahaba li rabbi hukuman na gudu bayan da na yi mai na gudu eh ya yi ko bayan da na gudu hatta lokacin lahara ta ƙarshe ai annabi musa ɗibar mutane ɗi da jama'a su suka fita suka bagare auna bin su yayi shi yasa har a bakin teku lokacin da suka ga ga sunan zuwa qala ashabu musa inna la mudrakuna za ka zo ne ka ce annabi musa matsoraci ne saboda ya fita ya bagari ga wanda da ya faɗi wannan rashin tarbiyya ne ne balma hasari in ka bibi tarihin annabawa wasu da yawa fitar da su daga cikin garuruwansu a kai kuma mutanensu sun musu barazanar cewa sai mun fitar da ku daga cikin garuruwanku da haka sai yake cewa wa kana aliyun wa ghairuhu amma tare da haka sai da na ali da yattaquna bi rasulillahi suna neman kariya da annabi idan wata matsalar ta taso li'annahu ashja'u minhum domin kowa ya san ya fi su shiga da yakin mutane da aka zo wasu suka gudu ai a ranar ne annabi ya minki ya ce anan annabi wula kazi annabi na abdul ni ne annabi ba kada ba tunda yakin hunenin Allah da yake wa yawma hunenin idza a'jabatkum kasratkum ولم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم ولى ka gudu inda ake guduwa a ranar mannan Allah ya min ya ce anan nabiyu la kazib ana bin abdul muttalib to tare da kashe adadi na mutane da sai na alaika da shi wajen jarunta amma akwai rigimar da in ta taso kuma sai an dawo an nemi kariya da babban mai gida annabi muhammad daga cikinsu kaji katala biyadihi aksara min annabi ya kashi da hannunsa fiye da adadin da kuma abubuwa na ban tsoro allati kana yubashi din sallam wacce annabi yake runguma walam yajbun bai yi ragon وكان يقي بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم tun a rayuwar annabi yana iya ɗaukar ransa ya bayar don kariya ga yake kama fil hijira kamar yadda ya faru a hijira inda ai mun faɗa mun ce tare suka fita tare da manzon Allah ta yadda in kashewa za a yi duk abin da zai faru da annabi zai iya faruwa da shi sannan kan iya yiwa kafin a kan annabi sai an fara kaiwa kan shi kafin a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qabla zalika bayan wannan wa ba'dahu bayan wannan biyadihi wa lisanihi yayi da hannunsa yayi da harshen sa, ko eh? wa fi badarin a badar kana ma annabi fil arishi ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarƙashin inuwarsa ma a ilmihi tare da iliminsa cewa annal mushrika akwai irin su kare dunwari shi sai da aka ɗauki mataki aka ci amma dina sa shi kwata-kwata ya jagoranci wata rindina wajen yaƙi yadda mutum ne a wadda yana iya kutsa ma kowane irin hatsari shi ya fita to ya jarin jina wani lokaci zai kutsa da ita cikin hatsari shi ya tsallake a kasa tsallakewa ba aka ce kwata-kwata a bari da aka ce zamanto katlan a walbara bin malik katla aksar mimman katalahum ali sun sai ya ce wa hunaka man kana misluhu akwai waɗanda kan zubairu wa tsara a dama ai kamar an fahimta ai sai ce a wahuna kamar kana mislahu kan zubai akwai wanda suke kwatankwatan sai da na abi kamar zubai da talha da sa'ad wannan shine dalili na farko الدليل الثاني an. ɗaya daga ciki na farko isabatu fi fatawihi daidai ɗinsa a cikin fatawoyinsa shine abu na farko wannan shine abu na farko asani na biyu kasaratu isti'malin nabiyyi lahu duba ku gani ba haka yake ba kasaratu Imalun nabi yawan aiki da annabi yake da wannan sahabban ko ya dora masa aiki amma al-isabatu fil fatawa amma daidai a wajen fatawa fala yuqrafu ba a sani bali abi bakarin abu bakarin mas'alatun fil wata matsala a fiqh akta fiha wanda ya kuskure a cikin ta maktalafa ashabu rasulullahi sahabban annabi taɓa yin saɓani ba fi matsalatin a cikin wata matsala illa ha hasama maha fati in zo sai ya yanke saɓani bainama akta aliyu yayin da zaka iya samun da na yana iya yin kuskure a matsala ta fiqh wa usman umar wa usman wa ghayruhum fi masaila a cikin wasu matsaloli an fahimta yana ciki ba suna ta mana musu hadisi ya tabbata Wata abu kari annabi ya ce kada ku azabtar da mutane da wuta tunda mun san al'amarin mutanen da suka zo suka ce sai da na Allah ne kona su yasa a kai musulun shiya suka ce ai ƙarya ne masakin ba su sani ba cewa a ce akwai ababar ridda a cikin usulul kafi sai da na ya sa an kona wa'annan mutanen akwai a ciki an fahimta ya annabi ya hana yi ce kada a yi shi kuma ya yi wa ya yi gaba kuma yadda za a ci wannan abin jiri ne da na ne ne ba ne? Allah ya ce ya yi da na ka a ci gaba haka lullahi wadda su an bai ta yi za ka ba zai taba zama wannan ba sai yake cewa a wa kulifu wa shafi'i al-imam shafi'i ya bude babu al-muttalibi baban fi kitabihi al-um babi a littafin sa al-um fil khilaf bayna ali ibn mas'ul a cikin sabani tsakanin sayyidina ali da abdullahi dan mas'ud wa qad bayyana zalika fi kalamina an ilmi abi bakarin fi tarjamatihi malam yace mun yi bayani akan ilimin sayyidina abubakar a tarjamar sa idan aka dawo baya idan mutane za su iya tunawa a cikin abin da ya kawo a tarjamar sayyidina abubakar akwai wannan ainihin wato hadisin ko akwai wannan hadisin na maganan abin da ya shafi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya hau kan mambari ya yi magana cewa allah maɗaukakin sarki ya ba wani bawa zaɓi wannan bawan sai ya zaɓa abin da ke gurin allah subhanahu wa ta'ala haka ya faɗa sai ce wannan almukayyar ɗin shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da aka sayyidina ali ya tabbatar da cewa sayyidina abubakar ya ce wa kana abubakarin sayyidina abubakar ya kasance shi ne a alamana wanda ya fi kowa karatu a cikin wa amma kasaratu imanin nabi amma annabi yawan ɗorawan aikinsa ga sahabi a amalan nabi a babakarin alas salati ai shi ya ɗauki sai na abakar ya ɗora a kan sallah kusan tsawon sati biyu kafin ya bar duniya koma zuwa ga Allah ko wa amarahu alal hajji sannan shi ya dora shi wajen ya jagoranci aikin hajjicin yana da kaga sallah ita ce mafi girman al'amari a musulunci lokacin da annabi zai bar duniya yake nuna sai na abakar ya hau matsayinsa ishara ita tsaron da babu shi ga wanda ya kamata ya tsaya matsayinsa wa qad naqala mansur sam'ani al-ijma' mansur sam'ani ya nakalto ijma'i ala anna abubakar a'lamu min ali wannan kuma da sai da sai na alin cewa abubakar wa sayyidina abu sa'id na khudri ya ce wa kana abubakar a'lamana ya fi kuwa karatu a cikinmu kuma mun ce ɗaya daga ciki shine sabati fitina ta taso mutum ya samu tabbata da yadda za ka ga gasa sun yi karatu amma duk da ta taso da su a sai taba da sun yi ɗariƙa izala ta zo suka shiga ƙara ƙato ta bayyana suka taɓa shi'a ta zo suka bi wata tsiya duk wata fitina boko haram ta zo sun taɓa duk wata fitina to sai ka samu sai sun leƙo ta sun dawo a wannan ba kiran sa a ce masa a warra su kuna fil ilmi ba sa ciki addalilu salisu dalili na uku yan shiya suke ta annahu aqrabahum lin na nasaban ai ya fi kowa kusanci da annaba ta bangaren saba wannan shine dalilin da yasa shi ya cancanta shi shine khalifa bayar komawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa zuwa ga Allah to shine malam yake cewa a qurbun nasabi min annabi sallallahu alaihi wa sallama sharaf ka samu kusanci da annabi ta ɓangaren nasaba wannan kowa ya san daraja ne walakin nahu sai dai laisa min sa'il insani ai wane ya zama yana da alaka da wane ba aiki na mane ba aikin ka bane wanda duk ka gan shi kanin wani kowon wani ai ba ni na tsara ba ba kai ka tsara ba Allah ne ya tsara ba ka da kowane irin aiki ko gudunmawa a ba ka ba eh ba haka ne sai ya ce walidhalika saboda wannan ne yasa la yuqaddimu inda Allah shay'an bai gabatar da wani abu a wajen Allah sai sa ya ce wa man batta abihi amaluhu amaluhu duk wanda aikin sa ima yadda shi baya lam yusri bihi nasbu sa ba za ta daga shi ba in baka yi aiki ba kuma shi ma sai na alin ya faɗa a wasu gurare da yawa kuma dukkan manan mun san misalai na mutanen kirkin da da alakar su da Allah ta lalace nasabar su da mutanen kirki ba ta musu amfani ba mun san wasu ba su da kowace irin nasaba da alakar su da Allah ta yi kyau kuma alaƙar su da Allah ne ya musu amfani ba na saba ba to shi ne sai ce walakin nan walau kana nasb wahdahu da nasaba shi kaɗai yan yanfa yana amfani lantafa tafa bihi abu lahab ai da abu lahab ya amfana ai tunda mun faɗa mun ce da baban annabi da shi baban su daya ko kuwa amma ga ƙur'ani ne zai ce tabbat ya yada abi lahab wa tab thumma aniyan laysa aqraban nasi nasaban ila nabi sannan a cikin mutane sai da na ali ba shi wani ya fi kowa kusanci da annabi ba a gane wannan balin abbasu aqraba min ali abbas ya fi kusa da annabi sama da sai da na ali tun da mun buga misali mun ce da annabi ya bar duniya da gado za a iya bangare uku akwai yashi akwai matan shi lokacin da ba reshi asali ta bangaren uwa ko uba wanda za su yi gado sai dan uwan mahaifinsa shine wa abbas wanda zai yi gado da gado za a yi abbas za a yi amma sai da na ali ba zai ne ba kun ga ta bangaren na saba abbas ya fi sai da na ali karfi wannan ya sa shi yana iya yin gado amma sai da na ali ba zai ne ba shi uba ne sannan wakana hamzatu sannan hamza shi ma ya fi karfi akan wa dan shi ma hamza sai da na hamza uba ne fa huma amma annabi sallallahu alaihi wasallam ammomin annabi ne wal hasanu wal husaini aqrab sannan da al Hassan da husaini sun fi kusa da shi dan su ɗaya ne ko kuwa li'annahuma sittahu domin jikoki ne وابن عباس وجعفر والفضل بن عباس وعقيل وغيرهم في درجة علي أما ابن عباس da jafar yayin shi da fadl bin abbas da aqil da wasansu su suna mataki ɗaya ne yadda yake kanin annabi su ma kannan manzan Allah ne yadda suke yadda yake dan abu talib to su ma haka wa'annan suke ƴaƴan waɗannan daga cikin su ina ba ta an fahimta sai ya ce wa idan kana al-maqsud idan ko suna nufin cewa annahu aqrabu nasaban ila annabi a ya fi kusanci zuwa ga annabi ne in sun ce suna nufin ya fi kowa nasaba ne in an kalli wurin shawa ga baki daya sai mu ce to da kusancin nasaba ke sa ai shugabanci ai ga abbas shi ya tantanta ya zama khalifa bayan annaba dan ya fi kusa da shi idan ko sun ce a'a ana maganar rago waɗanda suka yi khalifanci ne sai mace ce musu fa hada haqqun wannan gaskiya ne walakin sai dai laysa hada sababan litawlil amr ba'da annabi wannan ba shi bane sababin da zai zamanto jibinta al'amari bayan annabi wa usman yaltaqi ma annabi fi abd mana ai mun faɗa a baya mun ce usman sun haɗu da kuwa da annabi a abd mana wa abubakar wa umar yaltaqiyani ma annabi fi marrat bin ka'ab kenan har yau ta bangaren nasaba su yan uwa ne sai dai kusancin na sayyidina ali ya fi kusa sama da wa sama da su sannan addalilin rabi dalili na hudu sun ce annahu awwalu hum islama ai ya kowa ya riga kowa shiga musulunci saboda haka wannan shine dalilin da ya kamata ya zama shine khalifa sai malam yace hadhihi da'awa wannan da'awar qala ha ba'du ahlul ilmi wasu malamai sun faɗi ta ma ittifaqihim tare da ittifaqin su ala sigari a akan karancin shekarun sahina aslama lokacin da ya musulunta walida qala ba'dhum saboda haka ne wasu suka ce aliyun awwal sibyan islam idan an zo cikin yara wanda suka fara shiga addinin musulunci shine sayyidina ali wa abubakar awwal rijal islaman amma a cikin manya farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci wa khadijatu awwalun nisa'i islam sai khadija wa bilal awwalul abidi islaman sai bilal ko sannan wadalika annan nabi ya bu'isa annabi ya aika wali aliyu samani sanawatin ko bu'isa an aiko annabi wali aliyu samani sanawatin sai na ali yana da shekara takwas ko asharu fakar ko shekara goma ولذلك لم ينتفع النبي بإسلام علي أكثر لسجر سنه كما انتفع بإسلام أبي بكر شيسا أمر حلر مكة amfanin da annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar ya ma addinin musulunci ba shi bane irin gudun wanda sai da na ali ba musulunci tunda mun ce idan ka cire shi sai da na ali a cikin al'ashara al-mubashsharu na biljanna mafi yawancinsu a hannun abubakar suka musulunta shi ya masa da'awa banda amfani da kuɗi a wannan lokacin don ba annabi gudunmawa wanda bilal bin raba shi ya yanto shi yana ba ya siye shi shi ya wannan amma kaga wannan in kana faɗa dan shi ya sai zo ya ce ai wannan duk din sai da na alini to har ya dame ka abin da sa na ce karya dame ka wanda yake da intiqadin sai ali ya fi annabawan Allah daraja ya fi mala'iku to na me zai sama da hankali don ya ci ya fi abubakar mu ba mu da intiqadin cewa na abubakar ya kai annabi daraja ballanta na yake gwakwa ba mu da wannan aƙidar. abubakar darajarsa a gurin Allah ba ta kai ta annabi ba kuma wannan shine abin da imamu tsahawi ya faɗa ya ce annabi guda ɗaya in ka tattara duk wanda ba annaba ba wajen darada a wajen Allah annabin ya fi su wannan ita ce aƙidar mu kaga mu da ba mu da itikadin sana bakar ya kai wani annabi daga cikin annabawa daraja da wanda yake da itikadin sai na aliyafu duk annabawan Allah daraja in ka cire manzon Allah ai kaga ba zai ma haɗu ba to shi yasa kakku daya ka bata kanka lokaci tsakanin sai na abubakar da shi wa a'a su a gurin su darajar fa ba wai ta sai na ali ba ta wuce ma ta ulul azmi min rusul ba yawa kar ka tsaya ka bata ma kanka lokaci wannan duka ana yin sa ne a babul raddi amma su darajar da suke magana ta ma wuce ta sai na ta wuce ta ulul azmi min rusul wannan shine abin da ke magana sai yake cewa wa kad aslama ala yadi abi bakarin kasirun min sahabati da yawa daga cikin sahabbai sun musulunta a hannunsa min kibari sa misal usman wa talhata wa zubair wa sa'ad wa abdurrahman bin au a hannunsa suka musulunta a makka kun ga ai ya amfanar da musulunci a lokacin الدليل dalili na biyar yan shi'a sun ce annahu lam yuzil sana min qattun asiri na ali bai taba yin sujada ga gunki ba su kuma wa'annan daga cikin sahabban nan ai wasu sun taba bautar gunki kafin Allah aiko annabi saboda haka su ya kamata shi ya kamata ya zama shugaba wanda ya bauta gunki bai kamata ya zama shugaba ba to ne malam yace la talifu ahadun musulmi na wani daga cikin musulmi baya sabani fi anna aliyin cewa sayyidina allam ya li sanamin kaɗin bai taɓa yin sujjada ga gunki ba wanda ya sabani akan wannan da gaske ne na ali bai taba yi ba wa kaifa yasjudu sanamin ta yaya ma zai sujada ga gunki wa qad a fi baitin nabi bayan ya taso a gidan manzon Allah ne mun sunu ummata azfari tun farkon tasowarsa iz annahu min al mashhur yana cikin abin da ya shahara annan nabi wal abbas wal hamza talaqu da abbas da hamza sun tashi ila abi talib suka tafi wajen abu talib wa talabu minhu suka nema daga abu talib an yi akhudhu minhu salasatan min bani suka ce suna su za su ɗauki 'ya'ya uku cikin 'ya'yansa li yaqumu bi tarbiyatihim dan su tsaye da tarbiyyarsu wal infaqi alaihim da kuma ciyar da su wa zalika li faqrihi wa qillati zati yadi wannan a lokacin saboda talauci da karancin abin da ke hannu suka fahimci Abu Talib nauyi mai yawa Abbas ko da Hamza suka tashi suka tafi wajen abu dalib suka ce masa suna so za su ɗauki wasu daga cikin 'ya'yansu ba aka da hamzata jabar da lokacin sai sai na hamza ya ɗauko jabar ko ga jabar yayin sai na ali ne ko baban su ɗaya wa aka da abbas aqilat abbas ya ɗauko aqil idan kuka lura da jabar ko a cikin ahlul bait ai akwai ali jabar ko akwai ali aqil da aqil da jafar duka 'ya'yan abu talib kamar yadda a sayyidi ali yake danwa to mu ahli sunna da muka tashi sai muka ce to waɗannan 'ya'yan na abu talib da jafar din da aqil da sayyidina ali duka ahlul baiti ne a gurin shi kuma dan shi da yake dan kungiya ne sai ya ce a'a 'ya'yan sayyidina ali kadai zai dauka a 'ya'yan sayyidina ali ma ya ka fara lissafi shi aka ɗauki mutum biyu al'imam hassan da hussein da aka zo kan hussein siya ka daɗe siya ka ƙi ɗaukar hassan ɗan hassan ko ɗaya haka aka ɗauki har mutum tara har zuwa kan mahadi ba ɗan hassan ko ɗaya saboda ɗan ƙungiya ne eh, an kana neman ɗan ƙungiya ka samu ɗan shi aka ɗaya na eh? kun ga wa aka zan nabi wa aliyan to lokacin sai sai annabi sai ya ɗauki sai da na ali kun ga sai aka raba ƴaƴan guda uku sai na hamza ya karɓi jafa abbas ya karɓi aqil sannan sai manzon Allah sai ya ɗauko sai na ali wa zalika al-mab'ath wannan fatin kafin Allah ya aiko annabi fala'alla aliyan fi zalika al-waqti a wannan lokacin ba mamaki sai na ali lam yablughu a min umri bai wuce shekara hudu ba faman kana kadhalika wanda ya kasance kamar haka mata ya yadul sanamin da shine za a ce ma ya sajjada ga gunki thumma laysa aliyun faqat sannan ba sai na ali bane kade mallam yadul sanamin wanda bai taɓa sujjada ga gunki ba Ba abubakar lam yuzkar annahu sajada li sanamin tarihi bai taɓa ruwa cewa ba sai sani abubakar ya yi sujjada ga wani gunki dan ya kamata a faɗi irin nau'in bautar gunkin da ya da gunkin da ya bautawa tun da ya kosa kala kala a fara aiki mun lata wal uzza wa manata salisa kal ukra duk suna ne na gumaka wa kaza wa kaza wa kaza ibn umar haka ibn umar ko wa ibn abbas haka na abdullahi dan abbas tunda shi ibn umar ɗane nawa na umar kaga babar ne alaka da gunki amma shi juma haka nan ibnu abbas ko wabnu zubair wa kullu sigari sahaba kai dukkan kananan sahabban da a musulunci aka haife su ai lam yasjudu li sanamin ba wanda ya taba sujada ga gunki ko ko kuwa to da wannan shine kwalitin da ke sa kaɗai a shugabanci da sai mu ce to duk sahabin da aka haife shi a musulunci ya sujjada ga gunki ba shi ma tantance zama khalifa bayan annabi sai ce bal nahnu kadhalika lam natul li sanami mu ma nan cikin mu ai ba wanda taba sujjada ga gunki ko akwai da musulunci aka haife mu fa hal man lam yatul li sanami shin wanda bai sujjada ga gunki ba bidarurati dole ne ya kunu afdala mimman sajada da sanami dole ya zama shi ya fi daraja akan wanda ya sujjada ga gunki dole ne ai yanzu mun yadda akwai sahabban da sun yi sujjada ga gunki mu da aka haife mu a musulunci ba mu yi ba amma mun yadda sun fi mu daraja a wajen Allah eh? akwai sahabban da sun yi sujjada ga gunki ko sun bauta mai su ba su ba Allah da ya tayi feti la yastuminkum man anfaqa min qabl fati ne sai ce ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu kaga waɗanda sun yi daga farkon amma da yake su ne na farko farkon shiga addinin musulunci Allah bai kalli sun yi bauta gunki ba kafin wannan sai ce saboda sabiƙar da suke da shi sai ce ulaika a'azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wannan ita ce ka'ida sha ba dole ba ne in ko haka ne kaga ko kai ma yanzu ka miƙe ka ce ka ya taɓa buta gunki kai ko ka taɓa yi ba ko kwa bai zama dole ba wa in kana taba min zalika ko da ya tuba daga wannan fa aqilun wa jafar wal abbas wa ubayd bin al haris sajadu lil islam da aqil da jafar da abbas da ubayd bin al haris wayannan duka tarihi ya rawaito sun ci saba bautar gunki falamma aslamu kanu min abdalin nasu inda Allah amma lokacin da suka musulunta sun fi kowa a wajen Allah ko suna daga cikin mafifita a wajen wa kuma koyan da zaka na kana iya samun mutum musulunta yi ga wani a musulunci aka haife shi amma wallahi amfanin da wannan yi ma addini daga sanda ya musulunci ya shigo wanda aka haifa a musulunci bai addini musulunci wannan yana faruwa ko bai faru waki ya shaida haka kaga mutum ba musulmi bane musulunta yi amma kaga ya tashi ya haddace qur'ani ya yi karatu ya zama babban malami ya zama da'i ala yadihi ta hannunsa jama'a da yawa sun musulunta amma ga wani a musulunci aka haife shi ko mutum ɗaya bai taɓa musulunta ta hannun shi waƙi ya shaida haka to bai zama dole ba wannan ya zama to ita cewa ita ce ka'ida bai zama dole ba al-khatima cikawa Allah ka samu cika da imani fi tasa'ulatin muhimma la budda akwai tambayoyi da zamu cika da su babu makawa wa hunaka majmu'atun min al-as'ila akwai wani taro na tambayoyi guda goma naftatimu biha biha hada al-fasl wanda zamu cika wannan fasalin malam yace tambaya ta farko mallazi allafa menene abin da ya hada bainan nasi tsakanin mutane alaƙa kimanin haƙƙi aliyin fil khilafa menene dalilin da zai sa a ce mutane duk sun haɗu wajen ɓoye cewa sai dana ali ya cancanta ya zama khalifa amma su ɓoye suke faɗa menene dalili wa ma maslahatuhum fi dalika kuma mutanen baka kumanta ba ga magari ba su sahabbai sun san sai dana ali ya cancanci ya zama shugaba bayan annabi amma su tare su ɓoye suke faɗa mai maslahar su wa mallazi a'ada ilaihi basairahum ba'da zalika menene kuma abin da idawo da ganin su bayan wannan faqamu ma'ahu suka tsaya tare da shi ba'da maktali usman bayan an kashe sai na usman kai bayan an kashe usman ya zama shugaba ma ya akai suka dawo suka yarda cewa shine shugaba amma a farko suka boye suka ki yadda ya zama shugaba kuma ya cancanta ya kai haka sannan na biyu ce lima lam yughayyir ali ahkama abi bakr wa umar ba'da tawli tawalli me yasa sayyidina ali da yazo duk hukunce hukuncen da sayyidina ali yayi abubakar da umar da usman bai canza shi ba su da yazo in ma yi zaman to bai canza ba ne don abin da suka yi shi ya dace da addini bai bukatar canji in ma ya zaman to ya ki canzawa ne kuma yana sana da wa banna ne kuma yanzu ya hau kujerar shugabanci da dama ya canza ya ya ki canza wannan shi ne ilzami to na biyu yana da hatsari in ma dai ka yarda cewa abin da suka yi addini ne shi yasa da ya zo ya duk abin da suka bai bukatar canji idan kuka ka ce banna suka yi to ya hukuncin wanda ya san an yi banna ya samu damar gyara bannan shi ma ya ki gyara kaga duk abin da wa'ancan suke da shi na laifin alna shi ma yana da yana da shi domin a sake ta al munkari shaitanun akara. wanda zai ga alna ya kamata ya magana a kan teki, to kurman shaitan ne abu na uku na za al'ansar mutanen madina sun yi jayayya da ababakarin wa umar ibtida'an a farko sun mara da sannan sai suka dawo wali malam aliyu me yasa sai da ali bai fito ya jayayya da sai na bakar da ka komanta ai ko da suka tafi bani saqifatu bani sa'ida ai tawagar ansar sun tsaya sun ce min na amirun wa minkum wa amiru ko a wannan lokacin su a fahimtar su ku a matsayin ku na muhajir to a samu shugaba a cikin ku? mu ma a samu shugaba a cikin mu a lokacin shi sai da na ali mai yasa bai fito ya jayayya da sai na abakar ba to ai baka cancanta kai shugabanci ba ni na yawa ni na cancanta me yasa ba a samu wannan ba sai yace na hudu lima qabila almuslimuna jami'an me yasa musulmai gabaki daya suka karbi ababakarin sai na abakar ma a annahu lam yurhibhum tare da ba tsoratar da su mai firgitar da su wa lam yurakkibhum kuma ba kwadaitar da su akai ba aka ce to kai ka yadda in zama shugaba za a baka wani abu walam takun lahu ashiratun kabira kuma ba shi da dangi babba manya tamna'uhum wanda za ta ba shi kariya kasatan a keɓe wa qad ja'a ila ansar ya zo wajen ansar ne ma a rajulaini tare da mutum biyu faqad huma umar wa abu ubaida mutum biyu kawai zo da su amma me yasa ragowar mutane kuma suka yadda suka karba abubakar a wannan lokacin tare da ba shi da dangi kuma ba tsoratar da su ba dan shi kadai sai mutum biyu ai bai isa ya tsoratar da jama'ar ansar din dukansu ba bai isa ba lima lam yaqumin nasu dan mai mutane ba su miƙe ba ala abubakar akan abubakar wala fa'ala zalika ali ma anna ababakar lam yakul lahu harasun wala hajabatun haka nan sai da na da ya hau kujerar shugabanci ai sai mutane su miƙe suke ba su yadda ba sannan cikin waɗanda za su miƙe sai ba su yadda ban akwai wa sayyidina ali ma anna lamya lam ko hara sun wala hajabatu ba shi da masu gadi ba shi da wanda za su ba shi kariya wala a ashiratun babu dangin tamna'uhu wanda za ta hana a yi masa wani abu wala amwalin yashtari biha qazzima ba shi da kuɗin da zai siya wuyan kowa sai bakin kowa ba shi da wannan kuɗin ya kai haka al'ansarun lazina nasarullaha wa rasulahu al'ansar wanda suka taimaki Allah suka taimaki manzan Allah wajahadu fi sabilillahi suka yi jihadi dan addinin Allah ya daga bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da rayukansu wa harabul araba qatibatan suka yaki larabawa ga daya kai balil alama ba laraba ba a lokacin ansaru sun yadda za su ba annabi gudunmawa ta jininsu da kudinsu da ransu kuma duk duniya za su iya faɗa da ita har sai manzan Allah isar da sakon Allah sai ya ce ma a ilmihim tare da saninsu cewa annan nasa mutane kartar tarmihin bi kausin wahid suna iya haɗuwa su harbe su harbin mutum ɗaya kamar yadda mun san yakin kandar ai duniya ce ta yi taro aka ce za a zo madina za a karar da annabi da wannan suke kan addinin shi وما علم أن عليا قتل من الأنصار أحدا ولا آذى أحدا بأسنك وسيدنا علي ya kashe wani mutum daga cikin mutanen madina ba wala aza ahadan ba a san kuma ya cutar da wani ba kamar lazi ja'alahum yabi'una akhiratahum biduniya biduniya ghairi to wayannan mutanen da suka haka me zai sa su siyar da lahirar da duniyarsu su ga wanin wa kadhalika al-amru zatuhu yuqalu fi haqqi al-muhajirin haka nan haƙƙin muhajir ma ali tare da wa tare da sayyidina ali inda a ce wannan abin ya kamata a yi to mutanen da suka yaki duniya ba su tsoron duniya ta taru a kansu ba ai kaga ba yadda za a yi idan wannan abin ya kamata a yi wa sayyidina na ali ba za su ji tsoron wani mahaluki ba shi ya kamata a yi sai yasa masu cewa wai tarihi na ƙarya wai an je an rusa gidan na na fatima an yi waye an yi waye kaga wannan hankali bai kamata a ce ɗaliban da annabi ya wa tarbiyya ba bayan ya bar duniya a gaban su a ce duk ba wani mai kishin annaban da za a kai wa irin wannan farmakin ya kasa tashi ya ba ta kariya bai taɓa wa sai ce idan kana abubakar da umar hadisai idan abubakar da umar sun kasance suna kwaɗi ala ibada na an khilafa sai sun nisanta sai na ali dangane da shugabanci kamar lazi ja'ala umar yudkhiluhu fi shura to menene kuma da aka zo maganan bayan da aka sauki sai na umar da wuka inda ba sa son yin khilafanci ya aka yi da umar ya zo kafin ya duna cikin kwamitin shura mutum shida wanda za su shugabanci aka sashi a ciki ya aka yi haka wani malam ya samar da fi ibadi aida da ya mutu da zai mutu ya kunci da cikin kwamitin da za a naɗa na mutum shida da za su shugabanci sai ya ce to bai ciki walima kabila aliyu ad da fi shura kuma sai na aliya aka ya karba yadda cewa zai shiga sura a lokacin sai ce dama karya kake ni Allah ya naɗa ka kwaci to in tunda na samu dama ya kamata in dane kawai eh kun ga bai faɗa haka ba lima lam yunqal mai ba a taranto ba an ali daga na ali ayyu mu'aradatin li abi bakar wa umar kowane irin fito na fito ga sayyidina abubakar fi waqti khilaf khilaf fatihi ma a lokacin khilafancinsu bal baya aradi ya yi mu baya a yayata wa amila ma a kuma da nisaratu dinin islam ya yi aiki tare da su don taimakon addinin musulunci huruf yakin yan ridda da aka mun ce tare da shi aka da ya san abubakar ya yi ridda to don me zai dafa mai aje kuma a yaƙi wanda suka yi ridda tare da shi murtaddi ya kamata yaƙi murtaddi kun bai kamata ba mun ce duk duniya ta san sayyidina na yana da sunansa muhammadu hanafiya wannan muhammadu hanafiya ali kabilar banu hanifa ta musaila masar kazzab da aka je aka yaƙa a matsayin sun yi da ita ce aka ɗauko mata a matsayin bayan da aka kamo aka ba na ali sadaka ita ta haifi muhammadu hanafiya ɗan da ya san ba yakin musulunci ba ne ya za a ɗauko matar musulmi a bashi kuma ya karɓa da ya san ba yakin musulunci ba ne ya za a yi wa'ancan sun yi ridda kuma ya je ta ya aje a yaƙi wa'anda suka yi ridda eh? ai sai ya ce to a fara aiki da ɗaya القرآن الله يأتي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة تنكو كافرين ولم فارا دكو كوني نكوسا كابن أتفنيسا سيف حكا سيأتي أين بنو هاشم a lokacin duk da ake wannan ina kabilar banu hashim take gaba kiya wa ma ulima annahum min ash-shaja'ati min ali da abin da aka san kabilar banu hashim tana da shi wajen idan abu ya shafi haƙƙin sai na ali suna iya tashi su taimake shi wa ba ta fi haƙƙi wajen neman haƙƙinsa a ina yake lokacin ina suke abu na goma ma zastafa da abubakar wa Umaru au usmanu min khilafa lala da abubakar ya khilafanci da umar yayi da usman ya me suka fa'idanta da shi shugabanci na musulunci ya da shugabancin da ba na musulunci ba idan a musulunci aka ce kai shugaba ne to aiki aka ɗora maka to da kana jin mas'uliyar da aka ɗora maka a koren da Allah zai tsaye da kai ta eh? mun karanto a baya da ku dan saƙo ne ya towa daga ƙasar kisra ya ce ina kalifan musulmi yake a lokacin aka nuna masa sai na umar ƙarƙashin bishiya yana bacci ya kalle shi ya ga al'ummar musulmi ta duniya gaba ɗaya yanzu wannan shine shugabanta gashi karkashin bishiya yana kwanci yana bacci aka ce mai eh, shi ya zo ya kalli sai na umar ya ce hakamta fa adalta faninta ka yi wa mutane hukunci ka yi adalci shi yasa ka samu amincin da kana iya zuwa karkashin bishiya ka yi bacci yanzu ba eh ga sai a hankali shi yasa za ka ga a wancan lokacin duk wanda aka ce mai ga shugabanci gudu yake wani ko alƙalanci ne za a naɗa shi wala bari gari zai bari saboda ya san cewa aikin aiki aka ɗora mai ba na wasa ba an fahimta amma yanzu ba hadda tsafe tsafi. <laughs> hadda tsafa tsafe da kashe-kashe hmm. an lura a da tsafe-tsafe yanzu da kashe-kashe sai an yi hau mulki ta ƙoƙara saboda su yancin suna kallon matsuliyar da ke kansu in an tsaya gaban Allah su kuma na yanzu kawai abin da ke gabansu eh, nan kusa mai zai faru ko mai zai faru ke ya daɗe bai faru ba wannan shi ne bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan wannan shi ne. da malanta da harkar shugabanci inda za a yi su lillahi wa rasuli babu abin da ke cikin sun ba wahala ba amma in ka tuna cewa aikin Allah kake yi Allah ya ɗora maka wata mas'uliya nan, sai ka ci gaba da yinwa tunda ba ka isa ka kwanta kai ta bacci kamar yadda kowa yake yi. Eh? in ka kwanta kai ta bacci to waye zai ma karatu eh ka gani ga matsaloli sun taso nan da can nan da can rigingimu na addini wata shubahar cikin minti biyar za ga dan bid'a ya wurgota in ka zo kafin kai ta halilin shubahar tana buƙatar karanci awa ɗaya amma cikin minti biyar ya magana in ba karatu shi za ta warware ba za ta warware ba hmm? rigingimu ga sanan mutane masu zuwa gidanka kaɗai sun ishe ka rigima musamman mutanen mu na yanzu da ba sanin ya kamata su kai ba da mas'uliyar da kake taka ce da wacce ba taka ba duk zuwa maka da ita za ne ka gani yanzu wannan waya kaɗai in Allah ya jarrabe ka da irin wannan nauyin waya kaɗai ta ishe ka aiki wallahi waya kaɗai waya kaɗai ka buga waya wannan kaɗai wallahi ya ishe ka aiki amma mutane ba su sani ba ne to shi ne malam ya ce ma za su tafa da abubakar wa umar au usmanu min sadama me suka samu na fa'ida dan sun yi khalifanci amma abubakarin fala jama'a malam shi abubakar ba dukiya ya tara ba Walawar rasa mulkar da kuma zai bar kujerar ba ɗansa ya kawo ba ya ce ka zama ka gaji na ka ce ai yayi fafutuka ne dan wa wala walla ahadan min aqaribi kai bai ma taba ɗaya daga cikin makusantansa ba a matsayin ya ɗauki mukami ya zawo wa kana al'amru bin nisbati li umar wa usman haka nan bin nisba dangane da umar da usman illa sai dai annahu da ala usman a aqaribi akwai waɗanda suka yi nakali ga na usman cewa ai ya ɗauki makusantansu ya ba su mulki wa kada ajimna malam yace mun ba da amsa an zalita akan wannan fi kalamina an khilafatu usman mun ba da amsa a baya muka ce idan ka hada dangane da kabilar banu umayya suna da yawa cikin kabilu nawa na larabawa don ka hada bin nisba zuwa ga waɗanda ya ba shugabanci a cikin waɗanda ake ganin suna da alaka da shi da waɗanda ba su da alaka da shi ba su taka kara sun kada ba duka mallisa ba su mutum ashirin da wani abu ne sannan mutum ashirin da wani abu ɗin nan ba fa lokaci ɗaya na ɗasu ba a'a lokuta daban-daban eh, wasu ma ba shi ya sa ba kafin ya zo ya samu wasu abubakar ne ya sa wasu umar ne ya sa mun karanta wannan kuma muka ce abin da ake kallo da aka sa din sun cancanta a basu amana ko ba cancanta ba shine farkon abin da ake duba da yanzu a Najeriya duk wanda za a sa shugabanci ina ruwan ka inda zai wa mutane abin da ya kamata ko kuwa ai in dai zai abin da ya kamata ba ka ya je ya nada duk wanda ya nada shikenan amma rashin sa waɗanda ba su kamata ba za su shine babban matsala to shi ne malam yake cewa kada ajamna an dalika fi kalamina an khilafatu usman wa an ahad wa an ahammil ma'akhir allati ukhidat alayhi da muhimmancin abinda yan shi'a suka tuhumi sayyidina usman akan shi mun ba da amsa akan waɗannan abubuwan a baya in malam to wannan shine karshen wanda littafi shi sa muka ce zamu daure mu karasa yau a ah, ko wani littafi da na yi tunani littafin yana da yawa zai ɗauke mu tsohon lokaci amma dai la'akari da abin da ke faruwa yanzu na waɗannan miyagun a kilo amma dai mutane su duba zan yi shawara daga nan zuwa fahim sallah eh, wannan littafin barin gani sunansa kamar ɗazan na sauki littafin kashi sunan littafin aqidatul sufiyya wahadatul wujudul khafiyya aqidar sufa idan gane da aqidar kuwa Allah ne tunda yanzu ai yana daga cikin aqidar da ta yaɗu ko wallahi wannan shi ya sa shekul islam bin taymiya yayi magana yace wallahi bi san wani jihadi a doron ƙasa ba in dai har za mu zo makarantar da addini muna buƙatar masu aƙidar Allah da Allah uba Allah ruhi mai tsarki su musulunta to wanda yake da aƙidar kowa Allah ne to kafircin sa yafi kafircin Yahuda da Nasara eh so insha Allah za mu duba magani littafin yana cewa ya kai shafi wajen 700 da wani abu eh mujalladi ne ko za mu duba magani za mu tunanin littafin da ya kamata mu sa za mu shawara daga nan cewa karatu mun ɗauko ba za mu bari ba ila yamin kiyamati to ina ce wannan aqidar eh dan bude eh, eh. a karina wannan wannan ba durratul karina ba wannan littafin shi mun fara shi a Kano dan fudu ne nake tunanin idan mun gama shi masashi Eh, addurratul farida ne addurratul farida akwai addurratul farida wannan sharhi ne na yakutul farida sannan akwai addurratul farida da muka fara a Kano muka bari eh, to ina ganin ai karatun aqida za a ci gaba da yi da izinin Allah to wannan aqida ta kowa Allah ne to wallahi akwai buƙatar mutane su santa su san daga ina ma ta taso yanzu yawa su shehu Ibrahim Inyas sun zo sun sa rigar san annabi ya yi yawo ƙasa-ƙasa ya yada wannan muguwar aƙidar sai yanzu da muke fitowa mutane dalla-dalla a tafsirin shi ya zo ya faɗi matsalar nan a tafsirin shi sama da guri 20 aƙidar kuwa Allah ne to suna nan suna kariya suna cewa ƙarya ne ba kuma yadda za a yi ni dai ban san wani bara'i a duniya ba a zo a gina aƙida kawai a ce kuwa Allah ya eh? kawai fa yaro ka san shi dan iska ka san mama shi da baban shi ba kawai sai ranka kwana biyu sai ce maka wai Allah daga ina kake Allah ina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته